alaihi wasallam da makka zuwa madina yara suke karata 150 hajjirin wannan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ashirin. za mu tashi a daidai kamar da ya ce zikru ba'dhi min aqaidi ahli sunna imam abu hanifa Allah ya ji kansa da Rahma. ya ce gabar da za a ambaci wasu daga cikin aƙidun ahalus suna. bi ma'ana bayanin da zaka ji anan ka sani cewa aƙida ce ta ahalus suna. wannan imamu abu hanifa yake faɗi na farko imamu abu hanifa ya ce wal alal khuffaini sunnatun shafa akan hubbi sunna ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mazauni gida an ba shi awa ashirin da hudu matafiyi an ba shi kwanaki guda uku kwana guda uku in dai matafiyi ne in ya sa huffi to zai yi kwana uku da wannan huffin a lokacin da ya sa in ya yi tsarki ya yi alwala to duk lokacin da alwalar ta warware in ya zo wanke kafa ba zai cire kafan ba shafa a kanta kawai zai haka ma safa shi ma yanda yake akan hufi haka dokar yake akan safa haka ma takalmi mutum ya sa canvas ko lobas ko but irin na sojoji ko 'yan sanda ko masu sintiri to shi ma shafa ake yi a kansa wannan aƙida ce ta alisunna wal jama'a wani zai yi mamaki me yasa imamu abu hanifa ya kawo maganan shafa akan hufi kuma ana magana akan akida saboda akwai waɗanda suka kore suka kiyar da hakan shine akwai shi'a ba su yadda da shafa akan hufi ba sannan akwai mu'tazila sannan akwai kawari to duka akwai wasu aƙidu munana da suka kore kaga ya taɓa aƙida ginin. saboda wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa kuma daga cikin yin imani da manzon Allah akwai sharadai guda hudu sharadi na farko fa'atuhu fi ma amara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'a a duk umarnin da ya bada wa tasdiquhu fi ma akhbara gaskata shi a duk abin da ya ba da labari a kai na uku wajtinabi ma naha anhu wa zajam nisantar duk abin da manzon Allah yayi hani akai ko ya tsawatar to abatta na hudu wa alla yu'badullah illa ma shara'a. haka bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah ya shar'anta ce wannan abin ibada ne to za ka yi amma in dai ba manzo Allah ya ce ayi ba to ba za ka yi shi ba saboda ba addini bane dan shine dan sako daga Allah kuma shi kadai ne zai ce mana Allah ya ce mu yadda saboda shi dan sako ne daga Allah amma duk waninsa sai dai ya ce maka ya ji manzon Allah ya ce amma ba dai ya shar'anta maka dare da ce kaza addini bane sai abu na biyu والتراويح في, لو في ليالي a رمضان سنة صلى تراويح أدر الركي نوة الرملانة شما سنة kaga anan an samu wanda suke ce ma mutane wai da ka yi sallah a masallaci ko? sallan tarawihi wanda ya yi a ɗakin shi wai ya fi kalada saboda haka ma aikin banza ma kake yi wai ko da a madina ne ko a maka ne kuma wanda ya faɗi wannan magana fa yana guduwa ya je umara ko yana guduwa ya je umara kuma yana tafiya ya je aikin haji amma ya ce wai tarawihi a ɗaki ya fi kuma ba a taɓa samu manzo Allah ya tarawihi a ɗaki ba a masallaci manzo Allah ya yi da manzo Allah yayi a masallaci me yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yanda muka kuka gani ina sallah to manzo Allah a masallaci yayi sallan tarawihi da a daki yayi sai ya zama hujja me dalilin da yasa manzo Allah yake fitowa a rana ta uku tsoron kada Allah ya wajabta wa al'ummansa sallan tarawihi yadda aka wajabta salloli biyar kaga wasu ma ba za su yi ba dan wani zai ce ma ana isha'i fa da yake yi shi tarawihin ne yana ganin bata lokaci ne kuma duk da kai da shi zai ce ma shi ba zai yi ba a tarawihi ma wani zai ce ma in ya wuce awa ɗaya shi ba zai yi ba ya fi son wanda ake mu da hammatan sami Allahu Allahu shi kenan irin wannan sallar yake so to amma ga shi yana buɗe baki yana cewa mutane cewa wai ba a yin sallan tarawihi masallaci wanda asalinta ita ce sunna a masallaci manzan Allah ya yi ta a masallaci manzan Allah ya yi ta kuma sayyidina Na'umar da ya raya sunan a masallaci ya raya ta ko ya zai gaya wa mutane ya fi sayyidina Umar fahimtar addini ne kuma inda hakan laifi ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su kyale da Na'umar ba sai sun taka mai burki su ba irin mu ne in suka gaba daidai ba su shiru wata rana fasa sai na Umar hudu ba yake yi a idi a masallacin juma'a yana so ya iyakance sadakin mata wata mata ta ce ya za ka iyakance abinda Allah bai iyakance mana ba sai sai na Umar ya ce gaskiya ne duk duniya kowa ya fasa sai na Umar fahimtar addini har mace haka inda mune yanzu a ce kai wa malar rashin kunya malam na magana har ta yi magana to in aka zo magana addini ba magana malam ya ce bane a'a Allah ya ce manzo Allah ya ce ne zaman lafiyar mutum musulmi to gashi imamu Abu Hanifa ya ce wannan yana daga cikin aqidar ahli sunna wal jamaa yin sallan tarawihi na watan ramalana kuma a masallaci saboda manzo Allah a masallaci yayi ta hadisin jabir ɗan abdullahi shi rawaito cewa sun yi sallan tarawih a masallaci kuma shi ya ƙara rawaitowa a zamanin sayyidina umar sun yi ta a masallaci har ya ce wa kanu ya ƙara'una bini'ina su ubayi bin ka'ab da su abu musa al'ash'ari da su tanimu bin ausin dari su ne limamai a madina a lokacin wanda sayyidina umar ya sa su shine amirul mu'minin amma ya sa su su ja sallah ya ce suna karanta ayoyi ɗari a raka'an farko kowace raka'a aya ɗari idan aka yi aya ɗari aka miƙe raka'a ta biyu ma aya ɗari aka sallame sai a huta in aka huta minti biyu uku biyar sai a ƙara miƙewa sai a yi ba sa gamawa wani lokaci sai wajajen ƙarfe uku ko ƙarfe hudu har sahabai suka ce sukan yi gudu su je gida saboda kada alfijiri ya keto ba su samu sun yi sahur ba in sun ci abinci zai su dawo kuma masallaci to yin sallan tarawihi sunna ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'ummansa ce man kama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayi wa sallan tarawihi na watan ramadana yana mai imani ga Allah yana kwaɗayin ladan da ke ciki duk zunubin da wannan mutumin ya yi tsakaninsa da Allah an kankare masa amma da sharadi daman ya yi sallan tarawihi salatul qiyam shine ya tsaya tsayuwar ita ake bukata to wasu da yawa su a wurin su suna ganin ayi sallah sharp sharp su ba maganin a a tsaye Idan sai ya kinta ta duk raka'a minti ne kuke yi sai ce shi ba zai iya irin wannan sallah ba amma zai iya awa ɗaya a waya ba matsala ba ne amma ya zo ya nemi yardan ubangijinsa ne matsala a wurinsa kuma in ya tashi ma sai ka ga yana korafi ya an ce a dinga sallah a dinga takaita wa mutane lokaci ne kake da shi ke tsada lokacin watan ramadana saboda haka yin sallan tarawihi a cikin masallaci ita ce sunna yin ta a gida kuskure ne ba sunna ba ne saboda manzala ba a gida ya yi ta ba a masallaci ya yi ta sahabbai ma ba a gidajensu suka yi ba a masallaci suka yi imamu auza'i yana cewa isbir nafsaka ala sunna A haƙurantar da kanka akan sunna waqif haythu waqafa alqawm ka tsaya inda waɗannan mutanen suka tsaya ya'ani a sahaba yana nufin sahabbai sai ce wa qul bima qalu duk abin da suka faɗi a musulunci kai ma ka faɗe shi ka kai dan sama wa kuf amma kafu ka kame akan duk abin da suka kame suka kito ba addini bane dan da addini ne sai sun riga mu saboda ai da su aka ce mu koyi sai ce wasluk sabila salafuka salih tabi tafarkin magabatanka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum abin da ya wadatar da su har Allah ya ce ya yarda da su kai ma a matsayinka na musulmi in ka taƙaita a kanta Allah zai yarda da kai saboda haka yin sallan tarawihi a masallaci ita ce sunna yinta a gida kuskure ne ba daidai ba ne kan Allah bai karanta ita a haka ba imamu abu hanifa nu'man bin sabit kufi Allah ya ji kansa rahama ce. والصلاة خلف كل بر وفاجر جائزة yin sallah bayan duk mutumin kirki da mutumin banza ya halatta wannan shi ne fa akidan ahlus sunna wani idan liman ya yi wani ɗan laifi haka sai ka ja ce ai saboda liman ya yi kaza shi ba zai ƙara bin shi sallah ba muna yi ko to ba a gidan akidan ahlus sunna bane akidan khawarij ana bin duk mutumin kirki da mutumin banza ma ana bin shi sallah wannan shine akidan ahlus sunna a cikin sahabbai fa akwai wanda yana sallah fa ya biyu da ya gama ya sallame ce in ƙara muku ne suka yi shuru kaga baya cikin ne amma mu yanzu kowa malami ne zai ce maka ah, ya za a mimu shi limamin ya ɗanyi wani abu shi daga yau ya daina na shi sallah me dalili zai ce ma ai yayi kaza a ah, shi mala'ika ne ai ba mala'ika bane ɗan adam ne wata rana dole zai kuskure to a ƙidan alis sunna wal jamaa da mutumin kirki da mutumin banza ma ka bi shi sallah da yake ya riga zama ɗabi'un mutanenmu shi kansa mutumin banzan ma in aka bi shi sallah in yaga an fara yawa guduwa yake yi ga wanda aka gaya min irin gayin duki masu ana sallah ya zo an idar da sallah ana idar da sallah ya fara ya fara ikama sai wani ya zo ya rama kusa da shi sai zama shi ne liman yana cikin sallah wani ya zo na biyu sai aka tuta shi gaba ya ci gaba da sallah ya yi ruku'i yana ruku'i sai ya ga sahu ya cika ya ce kutuma ya miƙe daga ruku'i ya tafi sujjada yana tafiya sujjada kawai sai sulale ya basu aka wani na shigowa ya ga kowa a sujjada kuma ba liman ya ce kai jama'a fa ba liman <laughs> to ni wanda ya bi shi ne yake gaya mun labari sai na gan shi sai na kira shi na ce wani zo nan an ce ka gudu ya ce ka yi kafa jamalan kawai ina juyawa na ga kawai sau wuya cika ni ne zan ja sallan na haishi sa na tulale <laughs> shi yana ganin a yanayinsa bai gabata ya ja su sallah ba shi abin da ɗan ya raya mai kenan saboda haka shi ba zai iya jan sallan ba ai tafi karfinsa ina su biyu ne da sauki amma ya ga zahu ya cika a shi ba zai iya ba kawai zai sulale ya basu a sujjada su kuma da yake babu fikihu sai kowa ya tashi kawai ya fara sallah kaga mai hukun mutum ɗaya ya shiga gaba ya ci gaba wanda aka fara sallar tare da shi ina kawai sai kowa ya ce kawai <laughs> kai Allah kai to a aqidan ahlus sunna wal jamaa imamu abu hanifa yace mu a aqidan mu ahlus sunna wasalatu khalfa kulli bar'in wa fajirin ja'izatun sallah a bayan duk mutumin kirki ko mutumin banza ya halatta wani fa idan ya zo sai ya fara duba wannan ka tukunna ko shi yana ganin kayi in irin kayi isbali zai ce kayi shi ba zai bi wannan sallah ba wa ya ce aƙidar mutanen suna ko mutum mutumin banza ne inda yana sallah ya ja sallah ka bi shi sallah ne dalili saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito ce fil imma fa in sabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim amma ya tambaya ne akan limamai sai manzo Allah ce in liman yayi sallah mai kyau kai ma mu ka samu lada shi ma ya samu lada in yayi sallah mara kyau kai sallar ka ta tafi shine ke da matsala ana fahimta to shine fikihun da yasa imamu abu hanifa ya ce mu a aqidanmu was-salatu khalfa kullu kulli barrin wa fajirin ja'izatun ya halatta kaka ce a kai dole sai mutumin wato sai ne tsoron Allah kaɗai to ai tsoron Allah Allah kaɗai san wa ya fi tsoronsa wani zai iya nuna maka a zahiri mai tsoron Allah ne amma mutumin manza ne wani kuma za ka iya ganin shi a zahiri kamar bai da tsoron Allah amma kuma yana da tsoron Allah inda ba ka yi mu'amala da shi ka bi shi a dai sai ka cewa lalle wannan mutum akwai tsoron Allah tattare da shi to kaga ba ka yi wa mutum hukunci malam ya ce wala na kulu imamu abu hanifa ya ce mu a aƙidan mu ta ahlus ba ma cewa innal mu'mina la tadurruhu kamar yadda wato murji'awa suka ce innal mu'mina lallai mumini la tadurruhu dhunuba zunubi baya cutar da shi murji'awa su ne suka faɗi wannan to wannan magana yana daga cikin maganganun da imamu ibn abi'iz da kuma a cikin sharhin aqidat tahawiyya da kuma imamu ibn abdul bar a cikin at-tamhid sharhin da yawa muwatta malik yace suna ganin imamu abu hanifa ya tuba daga wannan fatawar wata fatawa shine fatawar malaminsa Hamad ibn Abi Sulaiman shi kuma malaminsa shine mutumin farko da yake cewa imani zunubi baya cutar da imani wanda ana kidaya shi daga cikin murji'atul fuqaha to shine wasu malamai suka ce anan ne imamu abu hanifa ya samu zaniya babun imani ya faɗi magana wacce ta saba wa aqidan ahlus sunna wal jama'a bal wasu ma suna kidaya shi yana daga cikin murji'awa tunda a cikin samul murji'a akwai murji'atu abi hanifata guda goma sha biyu to akwai nasa to amma wannan maganar sai yake tabbatar da imamu abu hanifa ya yi taraju'i daga wannan fatawar kamar yadda imamu ibn abdulbar ya faɗi a cikin attamhid sharhin da malik da kuma imamu ibn abi a cikin sharhin aqidatu sahawiyya malam ya ci gaba da cewa saboda su a wurinsu sun ce la ya burru ma'al imani zambun kama la tanfa'u ta'a ma'al kufur suka ce zunubi baya cutar da imaninka in dai kana da imani duk zunubin da zaka yi bai taba imaninka ba kamar yanda kafirci duk yanda mutum yake kafiri ne in yayi da'a Allah na karɓa baya karba suka ce to haka shi ma musulmi ko da ya saba Allah baya taba imaninsa kaga kuma ai kasan ba haka bane in mutum ya yi saƙon Allah ai shi ya san alaƙasa da ubangiji ya ja da baya uba da ɗa idan ɗan ya saba wa uban ai alaƙarsu ta ɗan ja da baya ko in ya ƙara ai za ta ƙara ja da baya in ya saba to haka alaƙar bawa da ubangijinsa yake lokacin da wannan bawan ya saba wa Allah to alaƙarsa da ubangiji yana ja da baya ne amma su murji'awa suka ce duk saɓon Allah da kai bai taɓa imaninka ba imaninka na nan daram dam dam kamar yadda imanin sayyidina abubakar da annabi ibrahim da mala'ika jibrilu wai daidai daida to kaga wannan sun cire aiki daga cikin imani shi ne malam abu hanifa ya ce mu ba za mu faɗi irin maganar da burji'awa suka faɗi ba sai ya ce wala na ƙulu har ila yau mu a aƙidar misali sunna wal jama'a ba za mu ce innahu la yadkhulun nar cewa shi musulmi ba zai shiga wuta ba saboda su murji'a abin da suka ce kenan musulmi baya shiga wuta kuma manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qila wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba yace da al'umma ta za ta shiga aljanna banda wanda yake aka ce wa zai kiyama aikin Allah yace wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wanda ya saba mun to ya ki shiga aljanna a ganda shiga aljanna bai na zai shiga kenan wuta to su murji'awa suna ganin in dai kana da musulmi ne kai ba maganan wuta kawai duk wani musulmi fasiki ne fajiri ne mutumin banza ne dan aljanna ne kaga ba zai yiwu ba mu kuma gashi Allah ya nuna mana waɗanda suka saba masa Allah zai shigar da su wutan jahannama to amma su a wurin su babu wannan magana to shine imamu abu hanifa wannan ma tana daga cikin maganganun da ake tabbatar da cewa imamu abu hanifa ya tuba daga wannan fatawa kasa wala na kunu har ila yau imamu abu hanifa ya ce mu a aƙidar mutane suna wal jama'a ama cewa innahu yukhalladu fiha shi mumini kuma ana dawwamar da shi a wuta kaga nan kuma raddi yake yi wa mu'tazila da kuma khawarij saboda mu'tazila murtakibul kabira khalidun mukhalladun fi nari yawmal qiyama khawarij suka ce khalidun mukhalladun fi eh, nari yawmal qiyama wa fi dunya kafirun su kuma mu'tazila suka ce fi manzilatin bainal manzilataini shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba a duniya amma a lahira dawwamammi abin dawwamarwa a wutan jahannama to shine abu hanifa yake maida musu da martani yace mu ba za mu faɗi irin maganar da suke faɗi ba in mutum ya sha giya suka ce dan wuta ne har abada in mutum yayi zina suka ce dan wuta ne har abada in mutum yayi ƙarya suka ce dan wuta ne har abada in mutum ya saurari music suka ce dan wuta ne har abada kaga nan na da yawa kenan ai to shine sai malam ce mu aqidan mu ba haka take ba wa in kana fasiqan imamu abu hanifa ya ce ko da yake shi mutumin da wannan fasiki ne ba'ada an ya kuruja gina duniya mu'minan bayan ya fita daga duniya yana mu'mininsa bi ma'ana fasikul milli kaga kawarij da mu'tazila su a wurin su kafiri ne ba ma musulmi ne. amma mu a aqida mutalis sunna mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi shi mumini ne gwargwadon imaninsa fasiki ne gwargwadon fasikancinsa wa fil akhirati amma a lahira a mashi'atillah yana karkashin ganin daman Allah in sha'a afa anhu wa la yu'azzibuhu wa yudkhiluhu aljanna afwan wa fadlan minhu in Allah ya ga dama duk da fasikancinsa Allah ya yafe masa ba zai azabtar da shi ba kuma ya shigar da shi aljanna yafiya ne da falala daga Allah wa in sha'a aqabahu adlan minhu in kuma Allah ya ga dama yi masa hukuma adalci ne daga Allah ubangiji malam Abu Hanifa ya ci gaba da cewa wala naqulu har ila yau mu a aqidan mutahalis sunna wal jamaa ba ma cewa inna hasanatina maqbulatun wa sayyi'atina maghfuratun ka qawlil murji'a yace mu a aqidan mutahalis sunna wal jamaa ba ma cewa kyawawan ayyukan mu karɓaɓɓu ne munana kuma an gabarta wannan kamar yadda wato murji'awa suke faɗi su murji'a sun ce inda kai aiki alkhairi nan an karɓa kaga sun cire ikhlasi a ciki ko kuma sun cire mai mutaba a ciki an gane a ahlus sunnati jama'a ai bainal khawfi war raja ne kana aiki kana kwaɗayin Allah ya karba kuma kana jin tsoro kada a ce Allah bai karɓi wannan aikin ba ku duba annabi Ibrahim doka ce Allah ya bashi ya ce gina Ka'aba shi da ɗansa annabi Ismail suna gina foundation ɗin Ka'aba amma roƙon Allah yake rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karɓa mana kai mai ji ne masani saboda me yana jin tsoro a ce Allah ya ki karɓan aikin kaga wannan shine aqidan bainal khawfi war raja kana tsoron kada a ce Allah yayi rejectin din aikin kuma kana kwaɗayin Allah ya karɓa maka to haka ake son musulmi ko da yaushe duk abin da yi yana kwaɗayin Allah ya karɓa masa kuma yana jin tsoro kada a ce yayi aikin banza su kuma murjawa suka ce a in ka yi aiki dole Allah ya karɓa in kuma mummuna ce Allah zai kankare maka mu kuma aqidan mu ba haka bane ai kana jin tsoron zunubinka daga muka da Allah sai malam ya ce abu hanifa ya ce walakin na mu a aƙidan mutalin suna wani jama'a muna cewa man adla hasanatan bi jami'i shara'itiha khaliyatan an al'uyubil mufsida duk mutumin da ya aiki kyakkyawa bi jami'i eh, shara'itiha ya ce da dukkan sharuɗan ayyuka nagartattu shine ikhlasi da muta'a ai shine sharuɗan ko sai ya ce khaliyatan anil uyubil mufsida kuma aikin nan ya kubuta daga dukkan al'amuran da za su iya bata aiki shine riya ai da yake bata aiki ko ya kuma akwai me adamul mutaba'a in ba kai irin yadda manzo Allah ya ce kai ba Allah ba zai karba ba tunda ya ce mana amil amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun abu hanifa yace in dai ya kubuta daga wannan to shi kenan lam yubtilha bil kufri haka kuma kai a matsayinka na musulmi ba kamata aikin da kafirci ba saboda in mutum ya kafirta ai duk aikin shi ya lalace bai yi ridda ba shi da bai yi kafirci ba wal riddati da kuma ridda wal akhlaqi sayyi'a da kuma munanan aiki saboda in ka yi kyakkyawa in ka bi shi da mummuna mummunan na lalata kyakkyawan yanzu ba mu gama ramalana ba ne to duk wanda ya bi ramalanansa da mummuna aikin mummunan za ta goge maka wancan shi sa zala cewa wa atbi'i atal hasana tamhuha ka bi mummunan aiki da kyakkyawa sai kyakkyawan ya goge mummuna mafhumul mukhalafa in ka bi kyakkyawa da mummuna mummunan za ta goge maka kyakkyawan kuna ganewa to shi dai abu hanifa ya ce hatta kharaja min ad-dunya mu'minan har ka fita daga duniya kana matsayin mumini ka mutu a mumininka fa inna Allah ta'ala la yudhi'uha Allah madaukaki ba zai taba tozartar da aikinka ba bal yaqbaluha minhu Allah zai karbi wannan aikin daga gare ka wa yuthibuhu alaiha kuma zai baka lada akan wannan aikin kaga wanda ita ce akidan wa ahli sunnati wal jamaa wanda imamu abu hanifa yayi bayani yace wasu daga cikin akidun ahli sunnati wal jamaa akan wasu al'amura wanda mutane da yawa ba sa fahimtarsa to kaga imamu abu hanifa ya dan tsakuro mana daga ciki saboda yanayin lokaci za mu tsaya a wannan gaba idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi wa ma kana min sayyiati kuna shirki wal kufri wa lam yatub anha sahibuha hatta mata mu'minan fa innahu fi mashi'ati Allah ta'ala in sha'a 'azzabahu bin nar wa in sha'a 'afa 'anhu wa lam yu'adhibhu bin nar aslan والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره وكذلك العجب سيما تاشي أو النقبة إذا قال يا أرى منا نمتاشي زوا ساتي من زوا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيما تايا أو النقبة سبو لين اللوكتي إن أقويت معي ذا أمسى in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum assalam na'am na'am haka ne lokacin da aka tare gidansa ba aka zo aka same shi a matsayinsa na amirul muminin ai wa'ancan mutanen banza ne sai ya ce ku bi su sallah ku yi haƙuri ku bi su sallah sai suka ce ai to ku suka zo yi ba sai na umar ce ku yi haƙuri ku bi su sallah saboda me ita ce aƙidan ahlus suna bayan mutumin banza da mutumin kirki za a bi shi sallah wannan gaskiya ne na'am eh ya ya ƙara fito da maganan fili saboda haka haka aƙidan ahlus suna yake irinsu suna nan da yawa kuma haka aka bi to amma mu yanzu sai ka ji mutum ya ce maka shi ne, mama angonsu saboda ya wani kuskure sai ce shi ya daina bin sallah shi da za a bi nashi kuskuren fa wala ba wanda zai bi sallah saboda shi nashi ma ya fi na kowa muni amma zai ce ai ya yayi saboda ka shi ba zai bi shi sallah ba kuma yana daga cikin kurakurai da yawa da mutane suke yi Allah ka shirya da mu na'am idan ya zama na cewa sharaɗai ne baya cikawa sharaɗin in ba rukuni ba ne daga cikin rukunin sallah za ka haƙura ka bi sallah misali in bai iya karatun fatiha ba shi kenan sai ka ji wani masallaci ka bi shi ka bi wannan sallah an gane amma ba za ka ce ba za ka dinga bin shi ba za ka zo masallaci ba sai in ya gama sallah sannan ka zo da sauransa a'a sai ka ji wani masallaci kai sallah abun farko shine a fara nuna masa kuskurensa in Allah ya ba shi iko ya gyara daman abin da ake so kenan in bai gyara ba to aka yi aka yi kuma aka ga cewa in aka ce za a cire shi zai zama matsala to kai sai ku hakura sai ku koma wani masallaci an gane amma ba za a ce in dai fatiha ta lafiya lau ko da sura ne bai iya ba a yi hakuri a bishi ka ga wani in yana karatu ko ariyahum sun ya ce masu rurum ko da haka ya karanta ta matakar fatiyarsa za ta fito ko matsala ai ba kowa bane ke ka ɗaukar gyaran nan eh abin matakan da zai ɗauka wasu ko da an bi ba lalle bane ya ɗauka ai eh akwai masu yin haka amma kuma ya zo ya yi da abin kai da shi za ka mai gyara kuma zai zo ya ce ka mai kin fuska a ana samun mutane haka Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am na'am eh abin da ya tabbata a cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sallan tarawihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahajjudi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yinsa ne a goman ƙarshe, amma shi yana yi ne daga farkon dare zuwa ƙarshen dare eh jami daga farkon dare zuwa ƙarshen dare yake eh ba mu za mu yi wani matsalaci za a yi kudi an gane? shi sa aka kira shi tarawihi me yasa aka kira shi tarawihi ana hutawa in aka yi raka aka yi aya ɗari raka an farko raka ta biyu ma ƙara yin ɗari sai a huta minti goma zuwa sha biyar sai a ƙara miƙewa sai a ƙara kawowa aya ɗari a raka an farko a raka ta biyu ma aya ɗari sannan sai a ƙara hutawa a ƙara tashi ta ga har a gama to wasu yi wannan zai ce kai amma ta mai shi an rusa mai matsarin ranansa saboda ai watan ramalana daren shi ake bukata a matsayin ka na musulmi ka kiyaye domin kuma sai ka ga mutum ya ce ma yana da wasu yana da wasu ajanda da wani da kake da shi a duniya da ya wuce wannan haka da wani da ya wuce wannan shine tsarin a asali ga yanda yake saboda haka manzo Allah yake raya daren gabaki daya wani lokaci ma sabai gudu suke yi kada asbahi ya riske su saboda su je gida in sun ci abinci sannan su dawo masallaci to in muka ce za mu irin wannan mutane na za su zauna ya ba da zai zo masallacinku na? eh a'a abin da ya kamata shine dan jinkirta isha'in misali maimakon a in aka zo goman ƙarshe maimakon ayita misali daga farko sai a jinkirta ta irin daga zuwa goma zuwa sha ɗaya sai a yi daga nan sai a wuce to amma mutane ba za su yi ba saboda ba haka suke yi ba to kuma wannan yana bukatar tarbiyya sai ka koyar da mutane zariya galiban haka suke yi Allah ji kan awal ah, malam awal albani kaga abubuwan da yana daga cikin majhudat nasa azare zaka ga in aka zo goman karshe isha'i ba sa yi da farkon dare ana jan shi ne sai a isha'i sannan sai a hada kaga in mu ma da mutane suka samu wannan tarbiyyar kaga sai a ci gaba a haka a hankali a hankali mutane ke bukatar ilmantarwa to in aka gama karatun kuma sai a dan baka shi wannan shine eh ai idan kayi tarawihi ba ka yi tahajjudi ba wanda ya ce ba yi sallah ba kawai su mutane wani yana ganin in ba ka cikin daren nan ba kamar ba kai yi sallah ba ne to shi ne kuskuren amma dai wanda ya farkon dare da wanda ya karshen dare dukkan sun yi sallan tarawihi kuma sun yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bukata ya karantar da al'umma a kansa to mutane suna bukatar a wayar musu da hankali a koyar da su a hankali mutane su sani kaga yanzu ka yi karatu mutane da yawa ba haka suka saba ba kuma ba haka suka ga malamai na yi a masallatai ba to in kai kai ka zo da sabon abu amma yana bukatar karantarwa a hankali a hankali kuna yi kuna karantar da mutane sannan kuna ƙoƙarin ɗabbaka shi lokacin da kuka dabbaka ba zai zama sabo ba saboda an karantar to in kuka karantar ma akwai matsala ku ta samu matsala da mutane kuma daman ne dalilin kana so a raya suna ne to tun da kana so a raya suna to sai ka tarbiyyantar a hankali a hankali mutane suka ɗauka shi nan sai a tafi a haka na wanda ya tarawihin shi ya fi dacewa da sunna an gane duk yawanci abin da ke kawo wannan barin gaya muku shine guda ɗaya limamai ba su amince su ba a laran mumi jan sallah ba duk shi ke ga wannan an gane kuma lokacin ramalana lokaci ne na alaran mumi lokaci ne na alaran mumi shi sa sai na umar ba shi bane liman ba shi bane kalifa amma tun da ya san shi ba alaran ba ne. ya kirawa ubay bin ka'ab ya kira tamimu bin ausin dari ya kira abu musa al-ashari ce ku ja sallah shi kuma yana dan yana supervision yi kaza yi kaza yi kaza to ne ya kamata kaga duk masallatan mu idan misali akwai alar anguwan da ji akwai alaran muni to da limaman za su jawo alaran mumin raya wannan sunan da duk wannan matsalar ta kawo to shi za ka ga lokaci su suna yi a zo limamin matsala ya ce bai yadda ba a kore su su tafi can a juma cewa yadda ba su je can ka kashi ta sintiri duk abin ke kawo matsalar kenan Allah ya samu dace abin da muka karanta ne dai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya da fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya tausasa su ya sanya musu ƙaunanmu da tausayinmu da begenmu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addininmu da rayuwarmu muna roƙon Allah ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu ƙiyayya akan abin da bai saba dokarsa ba yan uwanmu da suke Jos da sauran wurare da ake fitintunu ya Allah muna roƙonka wanda aka kashe a cikin su kai Allah ka karbi shahadarsu wanda kuma suka fi rauni ya Allah ka ba su lafiya wa'anda suke haɗa wa'annan fitintun ya Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka yi mana maganin su duk wanda yake so ya ga arewa ta ruguje ya Allah ka ruguza shi duk wanda yake so ya ga arewa ta rushe ya Allah ka rusa shi duk inda yake musulmi ne ko ba musulmi ba wa'anda suke cikin ƙasanmu ne ko suna wajen ƙasanmu ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su mu kuma ya Allah muna roƙonka wa'annan fitintunin da ya shigo cikinmu zunubinmu ne yawa ya Allah kake mana ukuba da shi ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah mun tuba ka yaye mana ya Allah mun tuba ka yi mana maganin kidnappers da bandits da duk waɗanda suke mayagun mutane ne masu haifar da fitintunu a cikin wannan yanki da muke rayuwa na arewa ya Allah muna roƙonka da zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za zamu ɗauɗaure ne yanke yalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su a cikin mu da basussuka ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan haƙƙin da ke kansu ya Allah kada ka karɓi rayukansu da bashi a kansu mu kuma ya Allah muna roƙonka kai mana fatihi na alkhairin duniya da lahira kowa a cikinmu yana da wata bukata da yake nema a wurinka Allah ka bi mu sani ka saba shi da alkhairin duniya da lahira akwai abin da yake jin tsoron sa na sharri ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda yake wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima ko an kwacin wanda ya kofi da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutum ta zo da mu da masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Allah ya shirye ku